Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To Maryam a yau talata ma'aikatar tabbatar da tsaron abubuwan sufuri ta Amurka ta fito da jerin kasashe guda goma da ta ce jiragen sama na fasinja da ke fitowa daga wannan kasashen ba za a bar fasojojinsu su shiga jiragen da waɗansu kayayyaki ba. Sannan Allah kan watan gobe za a zauna tsakanin Ingila da ƙungiyar tarayyar Turai a yi magana yadda za a raba aurensu. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson kuma ba zai je taron NATO ba. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'in watsa labaran ofishin jakadancin Amurka a Abuja ya jaddada cewa 'yan Najeriya na iya shiga ƙasar Amurka ba tare da samun wata matsala ba. Bayan haka za ku ji bayanan wasu masana harkokin tattalin arziki game da karuwar darajar Naira da kuma batun farashin kayayyaki a Najeriya. Za kuma ku ji rahoto akan wani gangami da wasu kungiyoyin sa kai suka yi a birnin Lagos akan nuna adawar su da masu kawo tsaiko ga yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo. Amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a da wuni. yau talata nan ma'aikatar tabbatar da tsaron abubuwan sufuri ta amurka ta fito da wata sabuwar doka wacce ta haramta matafiya jiragen sama daukar wasu nau'uka na na'urori masu amfani da wutar lantarki ta da su a cikin jiragen da suke fitowa daga wasu kasashe goma musamman kasashen larabawa hukumar ta ce ba ta ɗauki wannan matakin a sanadin wata barazana ba sai dai saboda wasu bayanan da ta samu wanda ke nuna yadda ƙungiyoyin ta'addanci na duniya suke daɗa ƙarfafa ƙoƙarin su na kai farmaki a kan jiragen saman fasinja na farar hula sabon dokar za ta nemi duk matafiya daga wayannan ƙasashen su rinka saka duk wata na'urar da girman ta ya wuce girman wayar salula a cikin akwatunan da suke hannunta kamfanin jiragen domin a saka su a cikin wuraren ajiye kayan fasinja a ƙarƙashin jirgin maimakon su fasinjan su shige da su inda suke zuwa suna zaunawa. wasu daga cikin kasashen da wannan dokar ta shafa sun hada da jordan da misira da turkiya da morocco da saudi arabia da kuwait da kuma dubai Shugaban Majalisar Zartaswa a kungiyar Tarayyar Turai, Donald Tusk, ya faɗa a yau Talata cewa ranar 29 ga watan Afrilu ne kusoshin kungiyar wacce yanzu kasashe 27 suka rage a cikinta, za su zauna da wakilan gwamnatin Birtaniya don tattauna maganar ficewarta daga cikin kungiyar. Sanarwar ta Mr. Talks tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ita kanta Ingila ta ba da sanarwar cewa za ta fara aiwatar da matakan ficewarta daga cikin kungiyar daga ranar 29 ga wannan watan na Maris. Da zarar Birtaniya ta soma ɗaukar wannan matakin, sharaɗa sun tanaji cewa ɓangarorin biyu suna da wa'adi daga yanzu har zuwa watan Maris na shekarar 2019 na su wato su kammala duk wata yarjejeniya wato wasu yarjejeniyoyin tsinke hulɗa ta su Mr. Tox ya ce yana bakin cikin ganin ficewar Birtaniya daga EU, amma kuma ya ce zai yi duk iya ƙoƙarinsa don tabbatar da ganin cewa lahanin bai yi yawa akan sauran ƙasashen da ke dangantaka da ƙungiyar ta EU ba. a bara ne dai mutanen birtaniya suka jefa kuri'a amincewa da fitar da kasarsu daga kungiyar tarayyar turan bayan birtaniya ta share fiye da shekaru 40 tana cikin wannan kungiyar. to hali yanzu kuma gwamnatin amurka ta tabbatar da cewa sakataren harkokin wajen amurka din rex tillerson ba zai je babban taron koli na kungiyar tsaron turai ta nato ba wanda za a yi a watan afrilu nan mai zuwa a birnin brussels to amma kuma zai halarci taron kungiyar manyan kasashen nan masu masana'antu na duniya na kungiyar da ake kira g7 wanda za a yi kasashen italiya da rasha shi ma a watan gobe din kamfanin dillancin labarun reuters ya ce kyan halartar wannan taron na nato zai sa shi tilasta din ya rasa samun damar ya haɗu da wakilan kasashen duniya kamar 28 wanda kawayen amurka ne kuma an ce ba zai je ba ne saboda yana son halarci taron da shugaba donald trump zai yi da shugaban kasar china xi jinping a florida tun a cikin watan janairu dai shugaba trump ya nuna alamun cewa ya daina kungiyar ta nato lokacin da ya bayyana ta a matsayin kungiyar da aka daina yayin ta duk da cewa mataimakinsa mike pence a wata hira da manema labarai a watan jiya din ya bayyana cikakken goyon baya ga kungiyar wasu jami'an ma'aikata harkokin waje guda biyu na amurka za su wakilce ta a wajen taron na neto kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani bam da ya tashi daga cikin wata mota a iraq ya hallaka mutane akalla 23 ya raunata wasu kama 45 a unguwar amil da ke birnin bagadaza Tuni kuma kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan farmakin da ya faru da yammacin jiya. Mayakan na ISIS na ci gaba da kai irin waɗannan hare-haren a cikin Bagadaza da sauran birane yayin da suke ci gaba da samun rauni a ƙoƙarin da suke yi na ci gaba da rike birnin musul wurin da inda aka yi fitan nan suke ta jin jiki. A cikin shekaru biyu da suka gabata dai an kwace wa ISIS fiye da kashi 60 cikin 100 na yankunan da take hannunta a Iraki, kuma yanzu haka sojojin iraq waɗanda ke samun taimakon rundunar sojan ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin jagorancin amurka sun yi kusa da ƙwace shi garin na mosul wanda shi ne birni na biyu mafi girma a duk iraki to a ƙashe yau tsohon shugaban ƙasar kore ta kudu da aka tumbuke ta park genhe ta sha tambayoyi a ci gaba da binciken da ake mata na cewa tana da hannu dumu-dumu a wata mandahana abinda ma kai ka a cire ta tsohon shugaban da ta sake neman gafarar mutanen kasar tata a lokacin da take iso a ofishin lauyi masu yi mata tambayoyin a farkon wannan watan ne kotun tsarin mulkin koriya ta kudu ta tsige malama park bayan da majalisar dokoki ta jefa kura a cire ta din saboda an gano ta hada baki da wani hamshakin dan kasuwa wajen tabkata asar dala miliyan saba'in da aka rarraba wasu kungiyoyi da ba amince da siya hancinsu ba inda kuma shi wannan dan kasuwa mai suna choice seal ya samu shiga a wurinta sosai lokacin da take shugabar ƙasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka a birnin tarayya Abuja ya jaddada cewa sabuwar dokar baki da shugaba Donald Trump ya fidda ta shafi 'yan Najeriya ba. 'Yan kasar na iya shiga Amurka ba tare da samun wata matsala ba, saboda akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu. da yake jami'in watsa labaran ofishin Mr. Rizal Brusk ya ce akwai wasu abubuwa da jami'an shige da fice ke dubawa bayan ga visa. Ga ƙarin bayani daga Madina Dauda. jami'in watsa labarai na ofishin jakadancin amurka a najeriya russell brooks ya ce a shirye yake ya haɗa gwiwa da sashen hausa na muryar amurka domin a wayar da kan matafiya a game da dokokin shiga amurka da a yanzu haka yake shan suka a ƙasashen duniya daban-daban da ma kanta ƙasar amurka ɗin russell brooks ya yi wa'annan kalaman ne a lokacin da ya kawo ziyara ofishin muryar amurka da ke abuja based on what i have read it appears that there's some misunderstandings as to uh, what a visa implies. Uh, a visa does not provide anyone with automatic entry into the United States. Entry is authorized by immigration officials at the ports of entry. Russell Brooks ya ce, Na karanta dokokin shige da fice na Amurka, kuma na fahimta shine samun visa kawai ba zai zama izinin shiga kowace ƙasa ba sai in jami'in shige da fice da zai binciki takaddun matafiyin ya ba shi izinin shiga ba mutum duka ne ya san haka ba a lokacin da yake amsa tambayar ko wannan fahimta ta sa ta bambanta da sabbin dokoki da sabuwar gwamnatin amurka a ƙarƙashin shugabancin donald trump ya gindaya mr russell brooks ya amsa da cewa i believe that the individuals encountered uh, some difficulties that had nothing to do with the immigration policies. Brooks ya ce, "A'a, ina ga waɗanda dokokin suka shafa ba su fahimci manufofin gwamnatin Amurka ba. Waɗannan matafiya da suka samu cikas wurin shiga Amurka sun samu matsala ne wajen tantancewa da kuma yadda suka amsa tambayoyin jami'an shige da fice a filin jirgin sama ba wai dokokin da aka gindaya ne ya shafe su ba. To wace shawara zai baiwa 'yan Najeriya da ke fuskantar matsala wajen shiga Amurka? I would say that they should continue to uh, inquire with the U.S. Embassy and our consular section as to the actual state of affairs. They will find out that Nigerians are certainly welcome to travel to the United States. Russell Brooks ya ce, 'yan Najeriya su ci gaba da tuntuɓan ofishin jakadancin Amurka domin samun bayanai da zai taimaka masu. Brooks ya ce Amurka tana maraba da mutanen Najeriya. domin akwai muhimman abubuwa guda biyu da suka hada kasashen ga auratayya a tsakanin al'umman kasashen biyu da kuma dangantakar diflomasiyya mai karfi Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. biyo bayan samar da isassun kudaden kasashen waje da babban bankin najeriya cbn ya yi darajar naira a ƙasar na ɗan tashi sama yayin da na dala ke ɗan raguwa. To amma ko yaya batun farashin kayayyaki a kasuwa? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga Abuja. Yanzu dai darajar Naira na ƙara samun ta tagomashi duba da yadda farashin dala ke ƙasa-ƙasa A Najeriya, 'yan kasuwa na alakanta tashin hawa farashin kayayyaki bisa tashin farashin dala. Ko yanzu da farashin dalar ke rikitowa za a ga saukar farashin kayayyaki? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Abubakar Ali. A zahiri yana da goya saboda har yanzu yawancin kayayyakin da ake da su da ake sayarwa kayayyaki ne wanda aka shigo da su ko ake shigo da su daga kasashen waje. dan wannan sati daya biyu ya sauko ba tabbas kan cewa za a iya a ci gaba da wannan wato sauko wannan da yi. saboda haka in akwai wasi-wasi a sha'anin kasuwanci to za ka ga mutane za su tsaya inda suke amma idan aka samu dogon lokaci ce aka yi wannan dola din ta ringa gangarowa abubuwan nan za su zo su kamance kenan su samu sauki amma ba a gaggawa ba don sati biyu sati uku dola ta sauko shikenan ce kaya ya fara faɗa wannan ba ba ta faruwa Alhaji Isa sakatare ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa a arewa maso gabashin Najeriya mutane ba za su samu ainihin cikin sauƙin kaya nan take a lokacin da mutane suke tsammani ba da zaran wato darajar dala ya faɗi darajar naira ya ɗaru. Ƙaruwar darajar naira da faɗuwar darajar dala zai kawo sauƙi a kasuwannin mu saboda yawa yawan kayayyakin da muke sowa kayayyaki ne wanda muke sai mun canja dala muke siyo. To a halin yanzu kayayyakin da muka siyo wanda suka zama all stock sun can tukun ba su ƙare ba saboda haka wannan ba zai ba da daman nan take a ga ainihin irin sakamakon da faɗuwar dala zai bayar ba. 'Yan kwanakin baya dai darajar dalar ta haura naira ɗari biyar a kasuwar bayan fage ko a yau talata yaya farashin dala yake abubakar sale umar dan hada-hadar canji ne a kasuwar zamfo da kenan abuja to a yau dai talata mun waye gari muna siyan dalar amurka naira ɗari hudu da talatin muna kuma sai da ita naira ɗari hudu da talatin da biyar duba da yadda farashin dala ke kwan gaba kwan baya kuna sa ran za ta iya yin sama ko ƙasa me kuke hasashe? Ta harkar dala harka ce ta bukata. Idan an ce akwai bukata to gaskiya za ta iya yin zama idan kuma babu bukatar ta ba a neman ta haka to gaskiya shine za ka ga tana yin ƙasa haka. Anya wannan walwala da naira ke yi da kuma rikitewar da darajar dalar ke yi a halin yanzu ko abu ne mai ɗorewa ga masanin tattalin arziki Abubakar Ali. Hassan akwai gyara fa dala ai bata faɗi ba na farko tukun yaushe dalar tashi dalar nan fa an waye gari ana maganan naira ɗari biyu ɗari biyu da ashirin ya ringa tasowa har ya kai kusan ɗari biyar da wani abu. Dan ta sauko ɗari hudu wai ba wai darajar ne karu ko ne abu da farkon ma wannan faduwan ai bai kamata yi wannan faduwan ba in za a duba a zahirin kiman shi. Saboda haka kada ya gaggawa murna mafita fa a ƙasar nan mafita shine mu daina dogoro da kayan kasashen waje. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina. A birnin Legas kuma dubban 'yan Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana akan adawa da cin hanci da rashawa da kuma nuna goyon bayansu ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Wakilinmu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. yanzu zaka dai ina nan inda ake gudanar da zanga-zanga na lumana domin goyon bayan shugaba muhammadu buhari tare kuma da adawa da cin hanci da rashawa a najeriya wanda aka gudanarwa a birnin lagos a yau ne dubban mutane suka gudanar da wani gangami da aka kira million march network a birnin lagos domin nuna goyon baya da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin muhammadu buhari ke yi a najeriya gangamin da ƙungiyoyin sa kai masu zaman kansu ne suka shirya shi domin nuna goyon baya ga yaƙi da cin hanci da rashawa tare kuma da adawa da matakin da suka ce majalisun dokokin najeriya na ɗauka na yin zagon ƙasa ko kafar angulu ga yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin muhammadu buhari buhari ke yi chief jonathan obi shine jagoran masu wannan gangami wanda suka fara tattaki tun daga anguwar yaba zuwa dandalin gani fahimi da ke anguwan edo wanda kuma suka share ɗaruruwan kilomitoci suna tattaki na tambayi jagoran masu wannan zanga-zanga na lumana chief jonathan obi ko baya ganin an saye su ne sai ya ce i am a chieftain of national conscience party i am the chairman of national conscience party in the whole of east i cannot allow another party to influence me this is civil society ya ce ba za ka ce an saye mu ba domin kuwa ni jagora ne a jam'iyyar ncp mai adawa don haka ba wanda ya ɗauki nauyin mu kuma muna so mu aike da sako ga masu adawa da wannan gwamnati da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na tambaye shi ko yana ganin akwai waɗanda ke adawa da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati ne sai chief obi ya kada baki ya ce yes so many of them including those in the national assembly and we are going to expose them when we have the facts and figures then we be brought to book yace kwarai kuwa akwai masu adawa da wannan yaki da cin hanci da rashawa musamman ma dai yan majalisun tarayya zaka ga cewa duk take-taken su na adawa ne da yaki da cin hanci da rashawa mu kuma yan Najeriya ba za mu amince da haka ba mata ma dai ba a bar su a baya ba a wannan gangami inda na tambayi daya daga cikin jagororin mata a wannan gangami Mrs Margaret ko me za ta ce game da wannan gangami we are in support we are in solidarity with President Muhammadu Buhari over this fight against fuskar rasha mu masu goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa ne na shugaba muhammadu buhari kuma za mu amince da adawa da wasu ke yi ko zagon ƙasa ga tsarin ba yaƙi da cin hanci da rashawa shine kadai zai fitar da ƙasar nan daga halin da muke ciki to koya sauran 'yan najeriya suka ga wannan gangami na yaƙi da cin hanci da rashawa ga abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa wallahi ina farin ciki dubu biyu dubu ina da ra'ayin wannan suna ganin hakan ya dace akwai masu zagon ƙasa kenan ga gwamnatin nan wallahi mu mun sani masu zagon kasa ma manya-manyan mu suna daga cikin masu zagon kasa cikin wani al'amarin tabbas masu gangamin da sun yi alkawarin ci gaba da gudanar da irin wayannan zanga-zanga na lumana tare da tattaki domin nuna adawa da matakin da suka ce wasu masu adawa da yaki da cin hanci da rashawa na ɗauka a kasar tare kuma da goyon bayan su ga gwamnatin muhammadu buhari baban yaji firin amurka daga lagos. A gaida Babangida Jibril, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'ana yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. a ƙoƙarin da gwamnatin najeriya ke yi na maido da noman rani da kuma inganta shi ma'aikatar ruwa ta tarayya ƙarƙashin tallafin babban bankin duniya sun fara gudanar da wani shiri da zai farfado da madatsun ruwan da ke a arewacin najeriya don taimakawa manoman rani wajen samun isasshen ruwa a gonakinsu wanda a yanzu haka aka buɗe wani sabon ofishi a kano wakilin murya amurka a kano Muhammad ibrahim kwari ya ziyarci wani taro da aka gudanar game da wannan shiri inda ya tattauna da ɗaya daga cikin ma'aikatan ma'aikatar ruwa ta tarayya. Suna eh, sunana Muhammad Sani Bala ina aiki a ma'aikatar ruwa ta tarayya Abuja um, a nan ba ofishinmu na Trimin na Kano. Wannan ofishi da ka ambata kamar sabon ofishi ne ba a san shi ba akan harkokin ma'aikatar ruwa ta tarayya ko za ka ɗan yi mana ƙarin haske game da ayyukansa? to gaskiya kamar dai ka ce haka kila saboda manyan gidajen rediyo irin naku amma ana ta kokarin faɗakar da mutane akan wannan aiki shi aikin tirimin kamar yadda ka ji shi wato haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da kuma bankin duniya na a kokarin gyara harkokin noman rani da muka sani da ni da kai ana arewacin najeriya an dade ana yin shi shekara da shekaru amma tattare da matsaloli iri-iri akwai larurori na sha'anin gyaran gudanar da waɗannan kayayyakin noman rani da kuma harkokin tattalin sun ɓaci a gyara an jima ana ta wannan wahalhali ga larurori iri-iri a gaban gwamnati to sai aka haɗa gwiwa tare da bankin duniya a samu wani taimako da agaji a zo a gyara waɗannan kayayyakin noma sannan kuma a canza gudanar da eh, su kamar yadda aka saba a baya kar su sake komawa inda aka fito abinda ake ce matrimin yanzu aikin da muke kenan ana ƙoƙarin canza gudanar da harkokin noman rani a Najeriya kamar yadda ake yi a da. Tunda aikin nan kamar yadda ka ambata aiki ne na haɗin gwiwa tsakanin shi bankin duniya da gwamnatin tarayyar Najeriya. Yaya fasalin ka'idojin yarjejeniyar aikin haɗin gwiwar ta kasance ko za ta kasance? To a ƙarƙashin shugabancin mai girma ministan ruwa na tarayya injiniya Suleiman tare da mataimakiyarsa famanan mu na Abuja da shi kuma shugaban wannan tafiya injina peter manjuk da aka baiwa akwai yarjejeniya da aka yi tsakanin gwamnatin najeriya da bankin duniya na cewa ga taimako da suka kawo na kuɗi da kwararru amma ke kuma gwamnati akwai waɗansu sharuɗa da kika saba gudanar da harkokin kida da muke fatan ko su walba suke cewa kenan da suke fatan ke gwamnati zaki canza na farko dai ba wai kawai za a kawo waɗannan kuɗi a yi gyaran waɗannan gudanar ruwa da kanal kanal da hanyoyi shi shikenan a gyara a tafi a mai da manoma su ci gaba da ake da ba a'a ke gwamnati ya kamata ki dan canza wasu ka'idoji da sharuɗa da dokokinki ta yadda idan aka kawo kuɗi aka gyara waɗannan kanar-kanar to kuma gudanar su zai koma hannun waɗannan da suke amfana daga wannan ana fata kila za su fi mai da hankali so da yawa ka sani yadda aka saba daga an ce wani abu kaza na gwamnati ne ba mai lura da shi na yaya kwana yaya tashi amma idan nawa ne idan muka sayi mota da ni da kai aka baka mota aka ce wannan mota ta gwamnati ce aka baka wannan kuma taka ce kai ka saya za ka ga yadda mutane suke tattalin su kamar ya bambanta to abin da ake so a canza a cikin wannan harkar trimming shine gudanar da waɗannan ma'aikatu na noman rani ba yadda aka saba a baya ba su ma manoma ya kasance akwai wani wata amana da aka basu wanda za su kula da ita tsakani da Allah su tattalin waɗannan abubuwa kada su koma baya. To shi bankin duniya a ƙarshen wannan tsari eh, zai tallafa ne da kayayyakin aiki hususan ko kuma a'a akwai kuɗaɗe da zai kawo gwamnati ta kawo a haɗa sannan a tafikar da waɗannan abubuwa kuma kamar da ka faɗa daga bisani a danƙa su ga su manoma ɗin misali. eh gaskiya shi eh, mai girma ministan ruwa na tarayya da mataimakiyarsa hajiya rabi jimeta sun yi signing agreement da world bank cewa akwai wani tallafi da gwamnati za ta kawo ke kuma world bank za ki kawo kudi kusan mafi rinjaye amma bashi ne wanda za a zo a sanya da idan mutanen bankin duniya da wakilan shi ministan ruwa na tarayya shine mu tirimin kenan da muke wannan aiki tare da manoma da kuma manajojin riba basin riba basin yanzu ana aiki ne akan riba basin guda uku da hadiji jama'are da headquarter a kano da sokoto rima river basin da ke da headquarter a sokoto da kuma ofa benue river basin development authority da ke da headquarter a yola za a haɗu a haɗa hannu wuri ɗaya a yi wannan aiki to daga cikin abubuwan da world bank ta kawo shine waɗannan kuɗi da kuma training wato horaswa da kuma ainihin ƙwararru da suka kware a wajen gyaran kayayyakin noman nan da kuma gudanar su so a halin yanzu aikin da ake yi ana kokarin a gyara waɗannan magudanan ruwa sannan a karantar da manoma a haɗa masu ƙungiyarsu ta yadda za su iya samun wato fahimta a tsakaninsu na gudanar da waɗannan hanyoyin ruwa in an gama gyaran su ta yadda za su yi kokarin karban kuɗin ruwa da yadda za su yi tattalin gyaran waɗannan abubuwa maimakon kullum a ce ana jiran gwamnati wani wuri ya dan balle ya fashe gwamnati bata kawo kuɗi ba ruwa na nan ta zaizaya akai akai akai akai tun rami na dan karami har a wayi gari zai iya haɗiye ni da ni da kai kuma ruwa gaba ɗaya ya tsaya an zo an tsaya ana jiran gwamnati gwamnati bata zo injiniya muhammad sani bala na ma'aikatar ruwa ta najeriya kenan a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari kan shirin inganta harkokin noman rani a arewacin Najeriya da ma'aikatar ruwa ƙarƙashin tallafin babban bankin duniya ke shirin gudanarwa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa da injiniya Muhammad inda za ku ji yawan kuɗin da babban bankin duniya da gwamnatin Najeriya suka ware domin aiwatar da wannan shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. Madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel. A shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yayin da Naira ke ƙara ƙarfi a Najeriya, ta yaya za a iya ƙayyade farashin kayayyaki sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko da cewa tabbas gurfanar da waɗanda ake tuhuma da tare rikicin ile ife wanda aka yi wa 'yan mu kisar gilla abin ya yi daidai ina roƙon gwamnatin najeriya za ta bai wa 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu diya a kan lokaci daga umi garba na kwalo a jora da garba sabiola gashuwa da sayyada da sadiya isa mai kati gashuwa sako daga bada cewa hakika mun al'umman najeriya mun yi farin ciki da matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na kafa dokar shige da fice a najeriya ganin yadda najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da babu doka ta shiga da fice wanda hakan ba ƙaramin abin takaici ba ne daga salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar muryar talaka reshin jihar filato sakon na gaba na cewa assalamu alaikum voa matakin da bankunan najeriya suka ɗauka na bayyana mutanen da suka kwashi kudade a bitar mali ya yi daidai da fatan gwamnati za ta yi aiki da bankunan don samun labaran waɗanda suka kwashe kudaden haramun daga safiyanu gumal zangon daura sako na gaba na cewa salam voa hausa da fatan kuna lafiya allah sarki a lokacin da wasu ke murnan samun wakili na gari sai gashi mu al'umman karaman hukumar ɗandume muna da na sani da zaben haruna goma a matsayin wakilinmu a majalisar dokokin jihar katsina to haruna goma ya kamata ka san da cewa don tuwon gobe ake wanke tukunya sako daga abba sa'ad mahuta wannan sako na cewa ziyara da iyaye mata 'yan majalisar dokokin Nijar suka kai a yankin Difa da ake fama da matsalar rashin tsaro abu ne mai kyau da alfano kuma hakan shine zai nuna wa duniya muradin talakawa ne a gaban su ba na kawunan su ba daga Adamu Aliyu Ungule da Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambuwa sakonmu na ƙarshe na cewa gurfanar da mutane da aka zargi da tashe-tashen hakula a garin ile a gaban kotu da ke abuja ya yi daidai da fatan za a yi musu hukunci daidai da laifinsu daga muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya To yau ma'aikatar tabbatar da tsaron lafiyar abubuwan sufuri ta Amurka ta fito da wata sabuwar doka wacce ta haranta matafiya jiragen saman wasu kasashe da suka da kasashe goma na larabawa daukar duk wani nau'i na na'ura da ke amfani da lantarki tare da su zuwa wajen da suke zauna a cikin jiragen. Hukumar ta ce bata dauki matakin a sanadin wata barazana ba sai dai saboda wasu bayanan da take samu da ke nuna yadda kungiyoyin ta'addanci na duniya din suke da karfafa kokarin su na kai farmaki kan jiragen saman fasinja na faro hula sau da dokar ta tada cewa duk wata na'urar da girman ta fi girman wayar salula a saka ta a cikin akwatunan da ake baiwa su kamfanin jiragen saman su saka a cikin jirgin maimakon fasinja ya dauke shi ya je da shi inda yake zaunawa wasu daga cikin kasashen da abin ya shafa sun hada da jordan da misira da turkiya da maroko da saudi arabia da kuwait da kuma dubai sannan shugaban majalisar zartas wani kungiyar tarayyar turai donald tusk ya faɗa yau cewa ranar 29 ga watan gobe na afrilu allah ya kai mu kungiyar tasu za ta zauna da birtaniya a daddale da ita birtaniya din za ta fice daga cikin ita kungiyar ta neto sannan sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ba zai halarci babban taron koli na kungiyar taron turai ta neto ba Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Yida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Linus Remkus, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.